Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 30 ga watan Yuni na shekarar 2021. kafin guji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban ma'aikatan ceto sun tabbatar da mutuwar mutum na goma sha biyu a cikin rugujewar wani gini a Southside a jihar Florida. Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai gana da wani rukunin gwamnoni takwas daga jihohin yammacin Amurka a kan shirin da suke yi na tunkarar wutar daji kamar yadda yankin ke kokarin magance batun fari. 'yan tawayen yankin tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashedi jiya talata cewa rundunansu za su yi kokarin murkushe sojojin habasha da na eritrea duk da batun gwamnatin habasha na ayyana tsagaita wuta na bangare daya a yankin tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a najeriya Gwamnatin jihar Neja ta kori ma'aikata sama da ɗari uku. To ko me kungiyar kwadago ta jihar ke cewa? Duk ma'aikacin da aka ce an kore sa akan an kama shi da ari takardar bogi. To kaga ita kungiyar kwadago kungiya ce mai bin doka da oda. Ba mu da wani ainihi dama mu ce za mu kare mutumin da aka tabbatar laifin shi ta bayyana. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun fara tsokaci kan sake kama Nnamdi Kanu. Bai kamata ya ɗauki mayaka ba, wannan tsarin bai yi ba kwata-kwata. Ni dai ina mai ra'ayin cewa kamata ya yi ya fuskanci shari'a. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma yin sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya ko makeri. Ma'aikatan bincike da kuma ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da goma sha biyu a cikin rugujewar wani gini a Southside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavin Kaba ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya talata cewa ma'aikatan ceton na ci gaba da samun nasara yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba a ranar alhamis ne kusan rabin ginin bene mai hawa goma sha biyu da ke kunshe da gidaje 136 ruguje to a wannan lokaci ma'aikatan ceto suke aiki sannu a hankali suna amfani da na'urar ɗaukar kaya da na'urar zamani ta infrared da kuma karnuka suna binciken buraguzan ginin shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden sun shirya zuwa garin na side a ranar alhamis domin gani da idanunsu a hali da ake ciki kuma yau laraba shugaban na amurka joe biden zai gana da wani rukunin gwamnoni daga jihohi takwas na yammacin amurka a kan shirin da suke yi na tunkarin wutar daji kamar yadda yankin ke kokarin magance batun fari biden da wasu jami'an gwamnati za su yi jawabi daga fadar white house yayin da gwamnonin kuma za su shiga taron ta bidiyon yanar gizo sakatariyar jarida ta fadar white house jan saki ta faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa taron zai mai da hankali ne akan yadda gwamnatin tarayya za ta taimaka wa shirin yaki da wutar daji domin kare lafiyar jama'a da kuma kai agaji ga mutanenmu idan suna cikin tsananin bukata hukumar kula da yaki da wutar daji ta ƙasa wacce take tattara kayan aiki domin yaki da wutar daji a nan amurka ta yi shaidi cewa akwai yiwuwar yawancin jihohin yammacin kasar za su fuskanci wutar daji masu tsanani a cikin 'yan watanni masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan tawaye a yankin tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashedi a jiya talata su tana kokarin murkushe sojojin habasha da na eritrea duk da batun da gwamnati ke yi na ayyana wuta na bangare guda a yankin gwamnatin habasha ta sanar da shirin tsagaita wutar ne akan ma'aikatar yada labaran kasar da yammacin ranar litinin tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ne nan da nan shirin tsagaita wutar da zuwa ne bayan yaƙi da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa a yankin a daidai kuma lokacin da sojojin jam'iyya mai mulkin tigiri suka shiga babban birnin yankin mikele inda mazauna wurin suke murna da ganin su mai magana da yawun sojojin tigiri da ke yaƙi da gwamnatin habasha ya yi kashedi a ranar talata yayin hirarsa da reuters cewa rundunar 'yan tawayen tigiri za su danna har cikin makwabciya eritrea da kuma yankin amhara na habasha domin farwa abokan gaba idan bukatar hakan ta taso anjima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu Za mu fara da Najeriya. Gwamnatin jihar Neja ta sanar da koran ma'aikata guda 328 daga bakin aiki saboda samunsa da laifuka daban-daban da suka karya dokokin aikin gwamnati a jihar. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. A wani taron manema labarai, shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce ko baya ga waɗanda aka korar an kuma sanya wasu 380 yin ritaya sannan ya kara da cewa an ɗauki ma'aikata kuma wasu su ma malaman makaranta ne kuma wasu za su koya ma yaranmu wasunsu kai ko likita ne in ya zama na bogi ai ka sa akwai za a rasa rayuka to duk muna da irin wannan abubuwa din to mun same su cewa na ɗaya takardun kaya suka bada na shaida ko mai ba mu muka tabbatar da wangwasai su makarantun da suka yi da jami'an da suka yi suka tabbatar da haka to mun samu kamar mutane 328 kuma muna nan muna cikan yi ba an gama kenan ba akwai sauransu eh mun da maganin bogi ne zamu abin da kuma ya tana da gaskiya sai a bar shi ya ci gaba da aiki To kungiyar kwadago ta jihar Nijan dai ta ce tana da masaniya akan wasu ma'aikatan da aka sallama amma kuma ba ta da masaniya akan wasu in ji shugaban kungiyar kwadagon jihar Nijan Comrade Yakubu Garba. To akwai wa'anda su yi communication namu akwai wa'anda ba su yi communication namu ba. to amma abin da nake so in ba a sai aka ita ce duk ma'aikacin da aka ce an kore sa akan an kama shi da ari takardan bogi to kaga ita kungiyar kwadago kungiya ce mai bin doka da oda ba mu da wani ainihi dama mu ce za mu kare mutumin da aka tabbatar laifin shi ta bayyana kuma bai iya kare kansa ba wa'ancan sauran laifuffukan da suka ce sun kora sai idan sun yi communicating din mu officially muka gani to shine zamu iya maidan ba'asi a kansa amma a yanzu na san da akwai laifukan da suka ce sun koyi mutum 85 wanda har ta sa mu mun yi opposing wannan koran daga nan aka zona aka duba ta fiye da kashi 80 sun dawo aikin su kashi 20 muka duba muga cewa lalle kan laifukan da aka ce sun yi gaskiya ne kuma wa'annan ma'aikatan an kore su. Ko da yake dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwan matasa da suka kammala karatu a matakai daban-daban na jihar Niger amma ba su da aikin yi. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki sabbin ma'aikata dubu ɗaya da da talatin uku domin mai gurbin waɗanda aka korar da kuma samar da aikin yi ga matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin covid-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar kulle na kwanaki uku daga jiya talata bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar zuwa garinsa na adelaide babban birni a jihar australia ta kudu inda gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar kafin ya isa alice springs ya karu da birane kamar sydney da darwin da brisbane da kuma paris a cikin jerin birane da suka kafa dokokin kulle domin dakile bazuwar delta nau'in covid-19 mai tsaurin yaduwa sabon barkewar cutar a australia ta samo asali ne daga wata motar limousine a filin saukan jiragen sama na sydney wanda ake daukar matukan jiragen saman kasa da kasa a ƙarshe Kungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce China ta haifar da matsalan take haƙƙin bil'adama a Hong Kong tun lokacin da ta kakaba dokar tsaron ƙasa a yankin. Kungiyar mai sa ido akan batun 'yancin bil'adama ta fitar da wani dogon rahoto a yau Laraba akan tasirin dokar cikin shekara guda da Beijing ta tabbatar da dokar a wani matakin martani ga gagaruman zanga-zanga da suka rikide su zama tashin hankali a shekarar 2019. an kama ɗaruruwan mutane kana aka ɗaure su wanda galibinsu 'yan siyasa ne masu rajin demokuraɗiyya da 'yan fafutuka a ƙarƙashin wannan doka da ke auna dukkan mutane da hukumomi suke zaton suna gudanar da ayyukan ta'addanci ko neman ɓallewa ko kuma waɗanda ake zargin su da rashin mutunta ikon hukuma ko haɗin baki da rundunar wata ƙasa. A babu Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya bayan da gwamnan kasar ta sake kama Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar masu fafutukar ballewa da kafa kasar biyafar wato IPOB, wasu mutanen kudu maso gabashin Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kama shi alphonsus okoro igwe gare ka Yayin da hukumomi na ci gaba da cewa suna ƙara ɗaukar matakai wajen maido da zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Hankalin jama'ar yankin dai yanzu ya fi karkata ne kan batun sake kame mazi Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB da gwamnatin tarayya ta yi. wani lamarin da ya haifar da mabambantan ra'ayoyi daga sassa daban-daban na wannan yankin. Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka to zan ce babu matsala. Amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da ƙasar ke ciki yanzu, cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas. Tofa ina hangen haɗari. Though his agitation for secession is quite okay. Ko da yake fafutukar da yake yi don ɓalle daga ƙasar ya yi sosai, bai kamata ya ɗauki mayaka ba, wannan tsarin bai yi ba kwata-kwata. Ni dai ina mai ra'ayin cewa kamata ya yi ya fuskanci shari'a. A takaice dai na goyi bayan kame shi da aka yi, amma ban goyi bayan a yi masa wata illa ba. in ji wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum Mr. Emeka Ona. yayin da wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Ogbonna yana ganin cewa bai kamata a dawo da Nnamdi Kanu Najeriya a wannan lokacin da ake kokarin murkushe ayyukan 'yan kungiyar aware ba. For me, it is not quite timely considering the distress the country is in. Ya ce gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba, ganin irin damuwar da ƙasar take ciki. don gujewa zafafa yanayin fargaba a ƙasar. ba na tunanin ya dace hukumomi su sake kame shi a wannan lokacin saboda akwai fuci a ko'ina bai kamata ba tun ranar lahadin da ta wuce ne aka dawo da nnamdi kano najeriya kamar yadda ministan shari'ar kasar abubakar malami ya tabbatar kuma riga an gurfanar da shi a gaban kuliya wacce ta baiwa gwamnatin kasar damar ci gaba da tsare shi yanzu ana tuhumar nan da Kanu ne da haɗa kungiyoyinta da zaune tsaye da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da shigo da haramtattun kaya da kuma yada labaran karya kamar yadda ministan shari'a ya bayyana. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa. a yau. Arewa a yau. Masu rano barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da kawo bayanan mai kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa, Pasto Yohana Waidi Buru, mazaunin Kaduna wanda ke da ra'ayin yankin Arewa zai iya dawowa garau matukar aka bi wasu matakai masu ma'ana. bayan za ku ji abin da wani dattijon ke cewa kan yadda yankin ya zama a halin su ta fuskar tsaro. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan girman kai sai bai haka ma akwai wanda a arewa ana ce wai babu da ta arewa da zai akwai su walla akwai manya a kowane war za samu wanda in yayi tari talakawa za su ci an nemi irin warar nan mutanen ranka da in an neme su suna nan kuma talaka za su iya biya maka ga wanda ke da kima a gurinsu kuma alimin addini ke da kima a gurinsu ko kuwa ga wannan dan siyasa ke da kima a gurinsu akwai masu riko amana akwai masu tausayin talakawa akwai masu imani akwai masu tausayi to in an samu wannan wala ba wurin da za a je ko lardi ko gunduma ba za a irin na mutanen ba masu faɗa ji ne to an nime su amma za a zo a makallewa mutane a kawo mutu a dora wasu da talakawa ba su san su ba ba su yarda da su ba a kawo mutum daga kano waye je sasanta a sokoto ta da mutum sokoto waye je sasanci a adamawa state ba daidai ba ne su sun san junansu su zauna junansu su tattauna da junansu sai su kai wa gwamnati ga abin da muka yi in sarakuna sun gama duka yau a ce kaduna north mun gama kaduna north talakawan duka wannan fulani ai zafi da suke ji ana kira fulani yanzu akwai ardoji su alame akwai lokacin na kira wani na gaya ina da jinin fulani don da haka ina so ga abin da ke faruwa me ina mafita wallahi sa this person bana son faɗi sunan shi ina magana da shi ya bi ardodi over 200 ya yi magana da su throughout the whole night sai irin su irin na safe muka yi magana da shi ya ce na yi magana da su kuma abin da ya gaya min wannan professor ya gaya min wallahi sa ba abin da ya faru to just one person kenan ka amfani da shi ya iya fitar da ya iya kwantar da zukatan al'umma tsakanin kabilu da fulani ne ya kwanta da zuciyarsu kuma har yau ina sa ina magana 2017 yana magana roke shi ya magana da mutanen har yau ina ba ta samu rigima wannan local government ba ba ta samu rigima da wurin mutanen ba kuma akwai fulani a cikin su to ran ranka daidai just one assignment kenan aka yi na na gwamnati kashe a biloyi a ce za a baiwa sarakunan mu just every district every ward a ba su a ba sarakunan mu eh, eh, hakimai a ba su just 50,000 to coordinate their people allowance nasu kenan a baiwa ma'angwani 20,000 a baiwa eh, dakace ta sa walla in za a wannan duka a kaduna ce za a zauna lafiya. Fasto Yohana Wadi Buru abinda ya kawo ma duk wannan tambayar ra'ayoyin wasu masu sharhi ne cewa idan ma za a gyara yankin arewan tubu ba kamar zai dawo kamar da ba sai dai a yi daidai gwargwado kawai don an ce madara ba ta zubewa kasa a iya kwashe ta duka wato mana ya riga ya ɓaci gaba ɗaya sai dai a yi daidai gwargwado amma a yanayin da kake magana ka nuna abubuwan za su iya gyaruwa kuma su dawo kamar daɗin. ai mu masu imani ne adam na farko za a ce mana ba malamai a arewa na musulunci za a ce ba sahihin malamin addinin kirista arewa kai ko maguza ina mu ne masu shiga lungu da sako sako kauyuku mu je mu hadu da talakawa mu ne za mu tsallake mu je mu zauna da masu bautan aradu masu bautan macizai wasu kasashe mu je su durumin su mu zana da su mu je a da ke damun su ai shi yasa muna san mun fi da damun talakawa sai da yadda kake tunani yau in ana magana ina sai malaman addinin musulunci ko na izala ko na darika ko na shi'a ina malaman addinin krista na catholic ko orthodox churches ko pentecostal ko evangelical or protestant akwai kan akwai pfn akwai jama'atu na islam akwai kuma fitan islam a kira su akwai malaman su amma biyan su yana da su wallahi ina tabbatar maka sai dai in ba mu koma ga Allah ko kuwa ba mu yi niyyadin ba shi yasa ba za mu gan abin za ta iya faruwa ko na iya faruwa duk wanda ya tuba ga Allah dole ya koma ga Allah wallahi Allah mai jin kukan talakawa ne duk wanda ya kuka kansu da Allah Allah mai tausayi ne mai rama ne mai jin kai ne wallahi Allah na ba mu dama muna da ki ne amma ranka dai in ina ce yau bana so abokantaka da kai mu'amala da kai ai ba dole ne ai ko to haka man baka so mu'amala da ni kai ka ce ba mu'amala tsakanin da kai amma in ko na yadda da kai ka yadda da ni za mu zama mu zama abokai na har abada to don haka mu je yana yaudaran kanmu dakata a nan mai bishara da za mu ji abin da ɗaya daga dattawan 'yan siyasa a arewa a jiyan akko lamido umar cikaire ke faɗa kan yadda tun ana rikicin makiyaya da manoma a sulhunta a zauren jauro ko mai gari ko wajen difiyon 'yan sanda yau lamarin ya sauya zuwa gagarumin kalubalen tsaro. Abin juyayi ne abin kaito Allahu Akbar da Allah ya sa muna da dattawa wa'annan abubuwa ba za su taɓarɓare su kai haka ba. Amma duk da haka dole waɗanda suka rage na zamanin ma su ma muna tsammanin da ya kamata dattawan arewa ya kamata su yi magana abubuwan nan yadda suke taɓarɓarewa. Ɗaya eh, kenan. Na biyu musamman makomar mu a arewa yadda muke ta jagwalgwala kanmu kuma in ba mu yi sa'a ba mu din ne kuma za mu zama sanadin wato kawo baraka a ƙasar gabaki ɗayanta. Domin idan arewa ba ta daidaitu ba, ba ta saitu ba, ba ta zanna lafiya ba, to duk Najeriya ba za a zanna lafiya ba. Idan kuma arewa Allah ya sa ta saitu, ta daidaitu, ta zanna lafiya to mu ne 'yan sanda mu ne sojojin najeriya ba wai wanda suke damara ba dama mu ne zaman lafiya mu ne kuma amincin kasan nan za a samu zaman lafiya kowane bangare da abin musamman abin da ke faruwa da waɗanda ba su san tarihi ba yaya aka yi mu arewa muka soma yaya aka yi muka taho har zuwa yanzu su dai abin da ya dame su kawai yanzu daɗin rayuwar duniya kawai da majibi da abubuwa da ake kallo na fina-finai na abubuwan facebook na abubuwan telebijin ana kallon waɗansu wurare saboda haka kuma sai muna nausosu muna wato mu karana da abin da mu arewa muke ciki alhali kuma duka tarihinmu daban da ƙasashen da muke maganan nan mu mun yi sa'a Allah ya taimake mu addini ya saita mu ta albarkacin wato jaddadawa da Shehu Usmanu ya mana da sauran malamanmu har yau a cikin duniya muna cikin waɗanda suke na gaba a wajen da musulunci da kuma bin Allah da manzonsa amma kai to abubuwan suna ɓaci a gurguje kaman walƙiya musamman abin da yake shine tushenmu shine duk abin da yake ba mu fitila mu shugabanci ƙasa ko mu taimaka ƙasa ta zanna lafiya ko ta ci gaba ko shugabanci duka addini mu na musulunci ne amma abin kai to yanzu ga yadda muke kakkarya addinin musulunci ta kowane bangare kun koma wato kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi abin bakin ciki malamanmu sun koma tsakanin su banda jayayya ba abin da ake yi don jayayyan nan an manta da ma jama'ar da ya kamata a koyawa ya za su yi su san Allah yadda za su yi wa Allah ibada yadda za su yi mu'amala a zanna lafiya tsakanin juna kamar yadda da ake duk sun manta sun koma jayayya duk wani malami inda ya kai in ya faɗi magana za a samu wani wanda zai mai da martani akasin abin da ya faɗa ko ya fahimci abin ko bai fahimta ba kuma za ka samu malamai suna kawo kamar ijtihadin su abin da su suka yi bincike ko suka fahimta maimakon su bar shi tsakanin su su da waɗanda kaɗan waɗanda suke da irin fahimtar su sai su watsa shi akan jama'a ga baki ɗaya sai a kama jayayya abin bakin ciki wannan shine fitinar da muke da ita yanzu wannan shine dan tsokacin da zan yi arewa to in dai arewa ta gurɓace to najeriya za ta gurɓace yawwa in arewa ta saitu wallahi najeriya da yaddan ubangiji za ta saitu yadda arewa ta gurɓace kuma to haka najeriya za ta gurɓace Alhaji Lamidu Umar Cikere akwai bayanin da ka yi inda ka yi juyayin rasa dattawa. Mm. Akalla su waɗanne ne waɗannan dattawan da aka rasa kuma da rashin su yasa gyaran nan yake wahala. Dotta da muka rasa su ne wanda za su tsaya ba su da kishi sai jama'ar arewar kuma babu bambancin wato addini ne ko kabila ne a duk jama'a ake yi wa. domin sai an yi wa jama'ar duka gabaki ɗayansu sannan a zanna lafiya har kowa ya yi addininsa to yanzu sai muka rasa kowa ya ɗauki ɓangare musulmi mun ɗauki ɓangaren mu ba ruwanmu da waɗanda ba musulmi ba mu waɗanda ba musulmi ba sun ɗauki ɓangaren su babu ruwansu da mu saboda ka kowa ya juya ɗan uwansa baya to kaga wannan abin bakin ciki ne abin kaito ne a arewa masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika a gaida nasiru kuma rayuwa da ta aiko hanyar email mu na farko ya fito ne daga Hussaina Ali mai gishiri Rijau ta ce salam sashen Hausa hakika sake kama shugaban haramtaccen kungiyar nan ta IFAB wato Nnamdi Kanu a gwamnatin Najeriya ta yi hakan wata babban nasara ce ga kasar fatan mu dai shine kotu za ta yanke masa hukunci daidai da laifin da ya aikata domin ya zama izina ga duk wani mai bakar aniya irin tasa ta wargaza kasa Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ke game da faduwar jarabawar jam da ɗalibai suka yi a Najeriya. Na ganin laifin ba na kowa bane illa na ɗaliban. Domin dai sai mutum ya karanta ne sannan zai rubuta. Dama kuma an ce duk wanda ya iya allansa ya wanke. Saboda haka waɗanda suka faɗi jarabawa sun wanke allan nasu ne ba tare da sun iya ba. Wannan shine zancen gaskiya. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. ya ce ga dukkan alamun shugaban kasar caji muhammad idris debi ba shi niyyar ba da mulki ga farar hula kamar yadda aka tsara ya ci gaba da mulki ne kamar yadda mahaifinsa ya yi da malam bahaushe ya ce farewa ba za ta yi gudu ba ɗanta ya yi rarrafe sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce muna taya al'ummar jihar difa ta jamhuriyar nijar muna fara dawowa harkoki sannu a hankali a jihar bayan da aka fara shawo kan matsalar tsaro da aka yi fama da ita a shekarun baya da fatar allah ya sa abin ya dore sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogi najeriya suka ce salam murya amurka muna so ku ba mu dama mai kira da babban murya ga jama'a musamman mazauna bakin rafi da su fara yi wa kansu tanade-tanade a ficewa daga bakin kogi zuwa neman matsuguni a tudu duba ga yadda damunar bana ta faso da karfinta tamkar ta bara kafin ta riske su ta inda ba su zata ba fatan kiran mu zai kai ga kunnuwan da ya dace tare da daukar matakai a kai madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To baban la takaice ma'aikatan ceto sun tabbatar da mutuwar mutum na goma sha biyu a cikin rugujewar wani gini a Surfside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavin Kaba ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya talata cewa ma'aikatan ceto na ci gaba da samun nasara yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun shirya zuwa garin na Surfside a ranar Alhamis domin gani da idanunsu. a hali da ake ciki kuma yau laraba shugaban na amurka joe biden zai gana da wani rukunin gwamnoni daga jihohi takwas na yammacin amurka a kan shirin da suke yi na tunkarar wutar daji kamar yadda yankin ke ƙoƙarin magance batun fari biden da wasu jami'an gwamnati za su yi jawabi daga fadar white house yayin da gwamnonin kuma za su shiga taron ta bidiyon yanar gizo sakatariyar jarida ta fadar white house jen saki ta faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa taron zai mai da hankali ne akan yadda gwamnatin tarayya za ta taimaka wa shirin yaki da wutar daji domin kare lafiyar jama'a a ƙarshe 'yan tawaye a yankin tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashe a jiya talata su tana kokarin murkushe sojojin habasha da na eritrea duk da batun da gwamnati ke yi na ayyana tsagaita wuta na bangare guda a yankin gwamnatin habasha ta sanar da shirin tsagaita tautar ne akan ma'aikatar yada labaran kasar da yammacin ranar litinin tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ne nan da nan shirin tsagaita wutar da zuwa ne bayan yaki da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa a yankin a daidai kuma lokacin da sojojin jam'iyya mai mulkin tigiri suka shiga babban birnin yankin mikele inda mazauna wurin suke murna da ganin su to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin nama baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba ya makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.